haɗuwa daidai wannan lokaci da muke ɗaukan darasi a cikin wannan littafi na sharhu masailil jahiliya allati khalafa fiha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ahlal jahiliya muna yi wa Allah godiya muna daɗa roƙonsa dacewa Allah ya sa wannan aiki ya zan yardaje a wajensa. Kamar yadda muka yi matsaya a darasin da ya gabata da izinin Allah yau kuma za mu ɗora daidai inda muka yi matsaya. Yau muna ishirin to wani ya ce 26 wani ya ce 25 ga watan biyar hijira ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam mai shekaru 1435 malam yana ci gaba da yi mana kashedi tare da ainihin yi mana hannunka mai sanda dangane da maganganun waɗannan shugabannin namu guda hudu e, da talatin da bakwai ko hijira shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai kamar yadda ɗan uwa ya yi mana tuni to ci gaba da yi mana hannunka mai sanda tare da yi mana kashedi da gaba da juna a tsakaninmu mu 'yan uwa musulmi da kuma nusar da mu akan lallai ya kamace mu mu zamanto mutane ne masu haɗin kai saɓanin da bai taka kara ya karya ba karya ya haddasa gaba tsakaninmu sannan kuma ya nuna mana lallai ijtihadi wani abu ne wanda ana iya yin sa a wani fage wanda babu wani nassi ƙarara wanda ya fito fili ya yanke hukunci to anan ne kuma waɗanda Allah ya fore musu baiwa da hange to sai su yi ijtihadi domin su fitar da wani hukunci a ƙarƙashin wani hukuncin har ya nuna mana yanda su wa'annan a immatul arba'a suke yin kashedi ga ‘yan uwa musulmi akan cewa su fa idan suka yi ijtihadi su ma'asumai ne suna iya su yi kuskure suna iya kuma su dace idan har suka yi magana to ka ɗau magana suka gwama ta da littafin Allah ka gwama ta da ainihin hadisan manzo sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam da kuma ainihin ayyukan sahabban manzon Allah da kuma maganganunsu idan har kaga maganganunsu sun saba wa ayar Qur'ani ko sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma aikin sahabbai to ka watsar da magana su ka ɗauki abinda Qur'ani ya ce ko hadisi ko sunna ta ainihin sahabbai domin shi sahabi ba zai yi abu ba sai in ya samu umurni daga manzon Allah ko takriri an gane ko don haka su kuma ba sa ɗaya daga cikin wa'annan don haka su su ma ƙoƙari suke yi su dace da can ɗin. Ana fahimta ko? Shi yasa idan muka duba waɗannan bayin Allah sai malam ya biyo mana da su ɗaya bayan ɗaya. ya ce su waɗannan bayan Allah suka ce iradu na alal kitabi wa sunna ku bijiro da maganganunmu ku gwada su da alƙur'ani sai ku gwada su da ainihin hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallam idan kuka tarar da waɗannan ainihin maganganu namu da waɗannan ijtihadat namu sun dace da kitabu wa sunna to shi kenan falillahi alhamdu idan kuma kuka samu nassi ko da bayan mu ba mu nan sai kuka tsinci wani nassi ya bayyana ruwaya daga wane zuwa wane har ya dangana da annabi sallallahu alaihi wasallam to shi kenan sai ku ɗauki wannan mu ma idan da ya iso mu shi za mu bi an gane ko abu hanifa mun ji abun da yake faɗa ya ce iza ja alhadisu an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa'alar ra'asi wal'ain ya ce idan hadisi ya zo ni kam daga annabi sallallahu alaihi wasallam kai da fata a nan nake an gane ko idan kuma hadisi bayani aiki ya zo daga sahabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace fa alar rasi wal kai da fata anan nake amma idan tabi'i ne tsarana domin shi tabi'i ne yace fanahanu rijalun wa hum rijalun su ma mazaje ne wanda sun cancanci su yi ijtihadi mu ma kuma haka muna daidai da mu yi ijtihadi a nan abin da za mu yi sai mu ainihin gwada maganganunmu namu da nasu mu gani maganar waye ta dace da kitabu maganar waye ta dace da hadisi maganar waye ta dace da amalus sahaba an gane ko to shikenan imamu abu hanifa ya ce mu haka muke imamu malik ya gaya mana Ya ce kullu na radun wa mardudun illa sahibu hazal kabar mu yanda muke dukkanmu muna iya raddi wa wani idan yayi bayani sai muka tar da kuskure a cikin bayaninsa sai mu yi masa raddi mu ce a'a ga yanda hakika take mu ma kuma muna iya ijtihadi iya ƙoƙarinmu sai mu yi kuskure wani ya yi mana raddi sai mana gyara sai ce a'a ga yanda al'amarin yake kulluna ya ce kowanne daga cikinmu ba wanda ba zai yi kuskure ba a cikin bayaninsa kuma ba wanda ba zai hango kuskuren wani ba sai mai wannan kabari shi ba za a hangi kuskurensa ba sam sai nuna kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam domin annabi sallallahu alaihi wasallam duk iliminka ba za ka yi hange ka ce kai amma annabi sallallahu alaihi wasallam nan ya yi kuskure ta isa wane mutum Ya ce kowa ana iya cewa ya yi kuskure a wuri kaza amma banda annabi sallallahu alaihi wasallam shi a kullum sai dai ya nuna ma mutane kuskurensu ya gyara musu amma shi sai dai Allah tabaraka wa ta'ala an gane go haka imamu malik ya ce. sannan kuma yace awa kullama ja'ana rajulun ajdala min rajulin tun lokacin da wani mutum mai jidali mai iya magana mai iya koroto to ya zo ya tsara mu kawai shi kenan na ma zala bihi jibrilu ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam li ajad li jadali haula'i sai mu bar wahayi abinda jibrilu ya saukar wa manzonsa Allah sallallahu alaihi wasallam sai mu bar shi kawai sai mu bi wata magana haka kawai don mai ita ya iya magana to babu wanda ya iya tsara magana kamar Allah subhanahu wa ta'ala wala yunabbi'uka mithlu kabir babu wani mai baka labari kamar Allah tabaraka wa ta'ala an gane ko don haka Allah subhanahu wa ta'ala ya arzuta mu da waɗannan shugabannin da ba girman kai ne manufarsu ba ba wai gina kansu ne manufarsu ba ba gina ra'ayinsu ne manufarsu ba a gina addini ne manufarsu kuma Allah ya taimaka sun yi gina addini Allah ya taimake mu da su sun fayyace mana addini dalla-dalla da yake sun yi ayyukansu tsakaninsu da Allah. Wannan shine bayanin da muka karanta game da abin da ya shafi Imamu Malik. Har yanzu Imamu Malik yake ce da mu, La yuslihu akiru hadhihi umma illa ma aslaha awwaluha. Babu yanda za a yi wannan al'umma a yanzu ta gyaru, dole sai in ta bi hanyar da mutanen farko suka bi suka gyaru. sai ta yi amfani da abun da mutanen farko suka bi suka gyaru kafin na yanzu na ƙarshe su ma in suna so su kyau sai sun bi wancan matakin. Ma huwa allazi aslaha awwaluha kamar an yi masa tambaya akramaka Allahu me ya gyara wa'ancan bayan Allah na dauri sai ce alkitabu was sunna shine alqur'ani shine hadisan manzo sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam to kun ga wannan imamu malik a koda yaushe shi ba wai yana nuna maka ra'ayinsa ba za ka bi a'a shi ma ra'ayinsa yana bin littafin Allah ne ra'ayinsa yana bin sunnar manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam. imamu shafi yake cewa ajma al muslimuna ala anna man istabana lahu sunna sunnati rasulillahi sallallahu alaihi sallam lan yakul lahu an yada hali qawli ahadin duk mutumin da sunna ta bayyana gare shi ga hadisi ƙarara. kuma sahihi ingantacce mai sanadi mai kyau to bai kamata ka bar hadisi ka kama maganar wani mutum ba in ji imamu na shafi har kuma yake cewa idza fa qawli qawlu rasulillahi qawla rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fadribu bi qawli ard al ha'id idan kuka tarda magana ta ta saba wa maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku ɗau magana ta ku yi watsi da ita a jikin bango ku ɗau maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun ga irin tawadu'i da ainihin nuna taka tsantsan irin na wayannan magabata Allah ya rahamce su Allah ya kara musu daukaka a ainihin jannatul firdausi a waɗannan bayin Allah har yanzu dai shi Imam shafi yake cewa idza sahha hadisu wa huwa fa huwa mazhabi ni kawai duk inda aka samu hadisi ingantacce shine mazhabata ba wai wani abu nake so in gina ba a'a duk hadisin da ya inganta ni mazhabata kenan in ji imamu na shafi to ga abin da imamu ahmad ibn hanbal yake cewa kamar yadda muka karanta a darasin da ya gabata yana cewa mamakin mutane nake yi sai a cewa mutum Allah ya ce ko a ce masa manzon Allah ya ce sai ya ce to ai kuma eh, Yusuf abun nan na ga Sufyanu ya ce kaza ko fulani ya ce kaza ko wani kuma ya ce kaza yaushe kuma har za ka tsaya an ce Allah ya ce ai magana ta ƙare manzon Allah ya ce ai magana ta ƙare to amma sai ka ji mutane suna kawo maka maganganu wa'yansu mutane to shine sai na Ahmad ibn Hanbal yake ce da mu ga kuma ayar Qur'ani ta yi mana kashedi kar mu kuskura mu saba wa manzon Allah فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم mutanen da suke saba umarnin manzon Allah su ji tsoro fa kada wata fitina ta shafe su ko wata azaba mai raɗaɗi ta shafe su yace ko ka san fitina yace fitinatu ashirk shirka ake nufi domin duk mutumin da ya bi son rai ya bar gaskiya to in sha Allahu za ka same shi kullum mutum ne kawai mai kaucewa gaskiya ƙarshe kuma sai ya zamanto ya tashi a tutar halakakku Allah ya kare mu shi yasa yace lallai duk mutumin da idza radda al qawlihi in dai har zai yi raddi akan sashen magana ta annabi sallallahu alaihi wasallam to lallai ne an ya kafi qalbihi shay'un min az-zayq fa yahlim zaka samu wani abu ya shiga zuciyarsa na karkata karshe kuma sai ya bi karkatar karshe kuma sai ya halaka anan muka yi nukuda ci gaba da karatunmu shine malam yace idan to tun da dai haka ne hazihi aqwalul a'immatil mujtahidin wannan su ne maganganun waɗannan shugabanni masu ƙoƙari a cikin addinin musulunci wanda yanzu dai baka isa ba ka ce kana da ƙoƙarin da ya fi na wayannan bayin Allah tunda har yanzu dai ana cewa al'a'immatul arba'a duk duniyar musulunci ta yi ittifaki su ne kashin farko bayan sahabbai waɗanda ake ainihin lissafa su wajen yi wa addinin Allah hidima. To waɗannan bayan Allah, ijtihadu an ilmin sun yi iya ƙoƙarinsu kuma da ilimi suka yi amfani ba wai dabara da ka suke yi ba. wa an ahliyati liijtihadiha lilijtihadat ko wa an ahliyatin kuma akan cancanta sun cancanci yin ijtihadi din idan aka ce ahaliya wanda lalle wannan mutumin ya dace da yin wannan abu don ya san abu idan mutum bai san abu ba babu yanda za a yi a ce ya iya gyara shi yanzu mutumin da bai iya ainihin tuka mota ba bai santa ba haka kawai sai ya ce a bashi sufainu zai gyara mota injinta ya buga zai gyara zai yiwu to kaga shi ba ahalin wannan aikin bane. to amma su wannan addini din sun cancanci yin ijtihadi a ciki domin suna ijtihadin su an ilmin daga ilimi suke yi za su gwada da alkur'ani ne don sun san shi za su gwada da sunnar manzon Allah ne don sun santa wa an ahaliyatin li ijtihad domin sun cancancin ijtihadin sun san inda za su ainihin kamanta abin da duk za su kamanta daga alkur'ani sun san inda za su auna daga abin da duk za su auna daga sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma mutumin da bai da ilimi ina shi ila ijtihadi abin da yafi masa kyau kawai ya bi kokarin da waɗancan bayin Allah suka yi amma kai ka ce za ka yi ijtihadi ka san komi ba a gefen alkur'ani ka san komi ba a gefen sunna ai ba ka kai wannan matsayin ba dole ka haƙura kawai ka zama zamanto muƙallidi mai koyi da mutanen ƙwarai waɗanda su suke da ahaliya da wannan aiki an gane ko to su waɗannan bayin Allah fa sun kai matsayin da za su yi wannan aiki na ijtihadat lakin amma duk da haka lam yadda'u ba su yi riya wasu ba ba su yi kira ba ba su ɗora mutane ba lam yadda uli an fusimul asma ba su riya wa kansu cewa su masumai ne ba ba su ce mu Allah ya kare mu ba ma kuskure ba idan muka dubi maganar da muka fara da ita tun daga kan imamu abu hanifa imamu malik imamu shafi ahmad ibn hanbal ridwanullahi ta'ala alaihim dukkansu kowa zai nuna maka shi fa masumi ba masumi ba ne annabawa su ne masumai su suna iya su yi kuskure don haka duk inda aka tar da kuskurensu kuma a gyara sannan kuma kar a ce za a bi kuskurensu don su suka faɗi don kana bin karantarwa ta ni imamu malik kaga kuskure ka bi to ba na? kar mu je ka ce ni ka bi in ka tar da kuskure na in ji abu hanifa kar ka bi in ka tar da kuskure na in ji imamu shafi ya ce bi! ni ma kaina hadisi nake bi aya nake bi an gane ko to waɗannan bayin Allah inda za su nuna maka cewa su na Allah ne bayin Allah ne masu yi don Allah ne su ba su nuna maka cewa su ma'asumai ba ne lam yadda uli anfusihimul asma aw isma ba su riya wa kansu cewa su ma'asumai ne ba bal ausu wasiya suka rika yi an yukhaz suka ce a rika kama min akwalihim wasu daga cikin maganganunsu ma wafaqa dalil wanda suka yi daidai da dalilai a cikin littafin Allah wanda suke da dalilai a cikin sunnar manzon Allah waɗanda suke da dalilai a cikin ainihin ayyukan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce duk wayannan idan muka yi to ku bi su idan kuka bi su kun bi Allah kun bi kuma sunnar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam an gane ko kaga wannan shine wasiyarsu shine bayanansu su. alal alal hanbali idza ra'a dalila ma'a shafi'i don haka a yanzu malam yace wajibi ne akan mutumin da yake karanta littattafai na fiqhun hanbaliya Izara ra'a dalila ma'a shafi'i sai ya gwama da wata karantarwa ta imamu shafi'i ko littattafan imamu shafi'i sai ya tar da dalilan sun fi ƙarfi a kan na wa'yancan na dalilan da suke cikin hambaliya to an ya akuza bi kauli shafi'i abin zai yi kawai kenan sai ya ɗauki maganar imamu shafi'i <coughs> kar ya ce a ai mu ba mazhabanmu ba ne a ai mu ba shafi'i muke bi ba muna bin hambali ne to kar ka faɗi haka don su suna bin juna kowa kuma yana karantar da kowa kowa kuma yana ɗaukan gyara abun kowa to kai kuma in dai kace mabiyinsu ne to kai ma duk inda ka tarda wani ainihin gwiwa ko wata gaba sai ka auna da ainihin fassarar wancan da ta wancan sai ga wancan ya fi dalilai masu ƙarfi to ka bi inda dalilai masu ƙarfi suke ana ganewa ko haka nan ya ce an ya kuza wayajib haka ne ko? wa wajibun alal maliki haka nan kuma mutumin da yake bin karantarwa ta imamu malik yake bin karantarwa wajibi ne akan mutumin da yake bin karantarwa ta imamu shafi'i lokacin da na yi tambaya farko bai kamata ku ce mun na'am ba sai na yi nisa kuma yasa ai na ce muku saboda na kau da gani to duk mutumin da yake bin karantarwa ta imamu shafi'i wajibi ne a kansa izara a addalila ma'al hambali in ya ga kai ga inda dalili yake can fa a karantarwar imamu na ahmad ibn hanbal to an ya kuza bi kauli hambali sai ya ɗauki maganar imamu na hambal an gane ko to bari dai mu koma mu gani kar mu zo mu ruda ku. to idan mutum yana lura da ainihin bayanai da shi malam yake mana yanzu me yake so ya karantar da mu yana so ya karantar da mu ɗinkewa a musulunci mu zamanto abu guda a musulunci kamar yadda waɗancan bayin Allah suka zamanto abu guda suke yi wa aiki to mu ma mu zama abu guda muke wa aiki shine addinin musulunci kawai tsantsa ba wai muna ainihin kebe wata mazhaba mu ce sai ita ba ko kuma wata ɗariƙa ko wata ainihin ƙungiya ko wani aiki ba ya ce imamuna shafi'i da imamuna hambali dukkansu bayin Allah ne managarta suna yin aiki ne don addinin musulunci ya ɗaukaka don haka kuma kowannensu ba masumi ba ne yana iya samun kuskure a wani wuri kuma wasu shi yafi yawa an gane ko don haka fawajibun alal hambali mun koma ne wajibi ne akan bahambali izara addalila ala shafi'i idan ya ga dalilai a gefen shafi'iyya an yi akuza bi kaulin shafi'i sai dau magana shafi'i kawai an gane ko dalilin da yasa ake cewa mazhaba imamu malik mazhabar shafi'i mazhabar ba wai kungiya bace matafiya to ni na tafi akan cewa hadisin nan ga abin da yake nufi ni na tafi akan duk mutumin da abu kaza ya same shi kaza zai yi duk mutumin da abu kaza ya riske shi ya rasa yanda zai yi kaza yayi kaza to yayi kaza wancan kuma yace to ni a fahimta ta ga wannan hadisi ko wannan aya da ya kamata yayi kaza to kaga shi wannan ya tafi akan kaza za a yi wannan kuma ya tafi akan kaza za a yi Shi ne fa ainihin mazahib ɗin amma ba su raba ainihin addini ba an gane ko to don haka idan katar da irin waɗannan khilafat sai ka dubi wanne ne hankalinka ya fi ɗaukar dalilinsa to inda dalilin da ya fi ƙarfi to sai ka tafi a kai wata rana kuma idan katar da wani dalili ya fi tafiya a kan na imamu na hambali ko imamu shafi sai ka tafi a kai dukkansu kuma abinda suke kirdado abinda suke nema kitabu was sunna dukkan su kuma sun ce shine mazhabarsu an gane ko don haka izara ad-dalila ma shafi'i idan ya ga dalilai tare da imamuna shafi'i masu karfi to an yakuza bi qauli shafi'i yanzu sai ya dauki maganar imamuna shafi'i kawai wa wajibun ala shafi'i kuma wajibi ne akan mai bin shafi'iyya izara ad-dalila idan ya ga dalilai ma al hanafi tare da imamuna hannafi haka ne ko to wajibi ne a kansa sai ya watsar da nasa na shafi'iyya sai ya bi na imamuna abu hanifa an ya kuza bi kaulin hannafi sai ya bi maganar abu imamuna abu hanifa an gane ko wa na alal maliki wajibi ne a kuma mutumin da yake bin malikiya izara ad-dalila ma alhambali idan ya ga dalilai masu ƙarfi gefen karantarwa na hambali. to an ya akuza bi kauli da hambali yanzu sai ya dauna hambali kawai wannan shine abin da ake bukata ba wai ka tsaya kana cewa to nu dai mazhaban mu bata ce haka ba a ce maka mm, mm to amin am Allah ya ce yaka ce a mu ba mazhaban mu kenan ba an gane ko ba haka ake yi ba karka yadda ka ƙaryata mazhaba ma'ana matafiyar da imamuna shafi'i ya tafi akai don kana malikiya Kar ka ƙaryata matafiyar da imamuna abu hanifa ya tafi a kai don kana shafi'iyya haka kuma karka karyata na hambali don kana hannafiya an gane ko don haka gwadawa ake yi wanda dalilinsa ya fi karfi kawai shi kenan sai ka tafi a kai sai ka sama wa kanka sauki sannan kuma inda har kaga malamai sun ce a nan akwai kuskure to sai ka nema wa wayannan mutane gafara a wurin kawai domin kuskuren ma kansa baiwa ne kuskure baiwa ce don mai ƙoƙari ne yake yin kuskure yanzu wani ya isa ma ya ce zai yi har ya yi kuskure ba zai yi ba don haka duk mutumin da har kaga yana kuskure to mai baiwa ne don kowane ɗan adam babu wanda zai tafiyar da aikinsa daidai bai yi kuskure ba in dai ba annabi ba ne shi kuma yana tafiyar da aikinsa ne tare da wahayi daga Allah subhanahu wa an gane ko li'annal gharab domin abin da ake nufi huwa itiba'u dalil kawai bin dalili laisa al-gharadu qawlu fulanin wala fulanin manufa ba wai mu muna bin wane muna bin wani shine manufa ba gaskiya duk inda ta fito kawai mu ba ma kyamar gaskiya don ta fita daga shafi'i mu ba yan shafi'iya bane ba ruwanmu da wannan in dai gaskiya kake nema karbe ta mu ba ba ruwanmu da wannan don hambali ne a'a in dai shi ne gaskiya to ka bi shi haka sauran ainihin wa'annan a imma gaba ɗayansu duk wanda ka samu bayani ya fito daga wajensa ka tabbatar da cewa shi ne dalili mai ƙarfi to shi kenan ka tafi a kai shi yasa kuke gani malaman da suke tare da wayannan bayin Allah in suna rubutu sai ka ji suna cewa ƙaulani maganganu ne guda biyu ga suna don shi kansa bai gane wanne ne ya fi rinjaye akan wani ba sai ce maka ƙaulani sai ce maka maganganu biyu ne duk masu ƙarfi ko ce maka aƙawalun maganganu ne guda uku ko guda hudu dukkansu kuma ga sunan masu ƙarfi don haka sai ya ɗale a haka kawai saboda me saboda bai bayyana ga nassi karara wanda ya kore kowanne ba ba hadisin da ya kore kowace magana cikin waɗannan maganganu sai su ce maka aqwalu ko su ce maka qaulani to idan kuma suka zo suka bi sai suka tarda waccan magana ta fi rinjaye dalilin ta yafi ƙarfi sai su ce maka wal arjahu zancen da ya fi rinjaye ƙaulu fulani shine maganar wani wannan duk muna karantawa a fikihu ko cewa sahihu zancen da ya fi inganci shine kaza an fahimta ko kaga su ba ruwansu da irin wannan ta'assubanci irin da wanda muke yi yanzu mu ba ma wai su din mazahib din muke bi ba mu kungiyoyi ma muke bi Ɗari ma muke bi waɗanda su ma su ba wai wani daɗewa suka yi ba ma amma sai ka ga wai malami idan ya tashi yana wa'azi in ba ƙungiyar ku ɗaya ba ko aya ya fassara ƙarya yake ko hadisi ya fassara daidai ƙarya yake yi wannan an yi adalci ba a yi adalci ba ba a yi adalci ba ya kamata in gaskiya ta bullo ko a bakin waye ita ɗin ita ce don ita lata ta gayyar ba ta canjawa ita ba ta canjawa yanda Allah ya ce ita ce ita ɗin ce ko a bakin kafiri ta fito ita ɗin ita ce karka ƙaryata ta in ka karyata ta ka karyata gaskiya sai dai ka ce kawai mai yin taɗin yana abu kaza abu kaza kuma ya saba da abin da ya faɗi an fahimci ko a wani wuri kuma idan ya zo ya ratayo karyarsa, ko da tare kuke a ƙungiyarku ko tare kuke a mazahabarku ko tare kuke a ainihin ɗariƙarku in ya ratayo son zuciya ya watsar sai ka ce kai ma za ka ɗauka ka rataya eh to anan kaga ka ɓata kai kanka ya juye baka yi basira ba kowaye idan ya kasa gaskiya ka ɗauka in ya kasa ƙarya kuma kowaye ka bar mar kayansa ba ka da rabo ciki don ba a kasa da kai ba don kai ba ahali ne na ƙarya ba an yi ka ne don bin gaskiya don haka in mutum ya kasa maka gaskiya ɗauka shi in ya kasa ƙarya ka bar masa kashinsa kawai an fahimta kuma kowaye to amma wannan shine adalcin da aka kasa yi a yanzu mutum duk yanda zai zaƙulo gaskiya ya fitar da ita ƙariya kawai yake yi tunda baya ɗari ɗariƙarka baya ƙungiyarka Allah ya kare mu to waɗannan bayin Allah dukkaninsu suna ainihin tafiya a kan mas'ala guda ɗaya ne alkitabu wa sunna wa'in ainihin limamai guda hudu dukkaninsu ina muka yi matsaya yace li anna al-gharada huwa tiba'u dalil manufar mu bin gaskiya kawai laysa al-gharadu qawlu fulanin wala fulani. ba wai manufar mu bi maganar wane ko maganar wane ba maganar wane matukar ta dace da kitabu ta dace da sunna muna binta matukar ta saba kuma ba ma tare fala ya ta'assabuna waɗancan su ba sa ta'assubanci li a'immatihim ga shugabanninsu waɗannan bayin Allah ba sa ta'assubanci da shugabanninsu su na gari ɗin na da sai ka ji ya ce maka fal arjahu qawlu fulani zancen da ya fi rinjaye maganar wani kaga su ba ta ta'assubanci suke da shugabanninsu ba ko da ba malaminsa ba ne idan wani malami ya yi bayani ya yi bayani sai ya ce a tan. idan kuma kuskure ya fito daga malaminsa zai ce Allah ya ji kansa Allah ya masa rahama ba nan zai bi ba an gane ko idan aka ce ta'assubanci ƙabilanci da ainihin mazhaba ko kabilanci da ƙungiya ko ƙabilanci da ɗariƙa ko kabilanci da wata jam'iyya ko wata mahaɗa mutum kawai ya ce shi duk abin da su suke kai shi yana nan a kai ko ma yaya abun yake an gane to wannan shine ta'assubanci wa inna ma ya ta'assabuna na dalili faqat su inda suke ta'assubancin su nuna wariyansu dalili kawai in suka bincike ka ina dalili babu to ko da gida ɗaya kuka fito da su ba ruwansu da kai anan idan suka bincika suka tar da dalili da ka kawo ya fi ƙarfin dalilin wannan to ko da daga wani ƙasa ka zo kuma wannan nakaɗi shi za su bi sam'an wada'atan domin mai su suna nasu ta'assubancin din akan kawai dalilai waye maganarsa tafi linjaya ta gefen dalilai wane to anan muke wahaza wannan yanzu fa gashi nan Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah babban malami ne wanda shi ma ya raya sunna ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma yayi fada da yan bid'a matukar fada a rayuwarsa har jihadi ya yi a kan bidiyoyi to ga abin da yake cewa wa imamu ibn al-qayyim almajirinsa imamu ibn al-qayyim wa imamu muhammad ibn abdul wahhab da imam muhammad ibn abdul wahhab wanda ya mana wannan littafi fa kulluhum ya'muruna bi hadha dukkan haka suke karanta suwa ku bi dalili ku bi dalili ku bi hujja kar ku bi rudu kar ku bi jama'a kawai ru dalili in ba dalili karka yadda a badda ka duk abin da za a danka maka ka tabbatar da an baka hujja mai karfi ba misali ba <coughs> an gane ko don su waɗannan bayin Allah malamai duk akan haka suka yi rayuwarsu haka suka karantar imam ibn taymiya da imam ibn al-qayyim da muhammad ibn abdul wahhab ya amuruna bi hadha su ma haka suke karantar wasu. kamar yadda imamu malik hambali hannafi shafi su ma a haka suka rayu haka ne karantarwarsu to haka nan bayin Allah su ma abin da suke cewa unzuru fi a fi ulama ku rinka tsokaci a cikin maganganun malamai fa ma kama alaihi dalili. duk wanda ya yafi tsaida dalili hujja to ku rike shi shine malami duk mutumin da zai jingina ka da alkur'ani ya dangana ka da sunnar "Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ka rike maganarsa shine malami an gane ko unzuru fi aqwalil ulama ku rika duba maganganun malamai fa khuzu ma qama alaihi dalil ku karbi duk maganar da ta ainihin fitsai da dalilai wa kul mm, wa kalamuhum fi hadha ma'lumun min kutubihim kuma maganganun su sanannun maganganu ne a cikin littattafansu in kana karantawa haka za ka rika tardawa suna cewa duk maganan malami in ta saba wa sunna ko ta saba wa qur'ani to ku watsar da ita maganganunmu in sun saba wa sunna sun saba wa kitabu ku watsar da su abinda wa'annan malamai suke karantarwa a cikin littattafansu in kana bi haka za ka rika tardawa hadha huwa mazhabu ahli sunnati wal jama'a to wannan ita ce matafiya ta dukkan wani ahli sunna mai bin karantarwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine ahli sunna wal jama'a mai bin karantarwa irin ta sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don su ne al jama'a don su ne suka fara haduwa suka hada kai suka dinke a wuri guda suka taimaka wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajen isar da manzanci don haka in an ce aljama'a to zuciyarka ta fara hararo sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa ake ci ahli sunnati wal jama'a mai bin tafarkin manzon Allah da tafarkin sahabbai an gane ko to wannan ita ce su. la ta'assub amma ba wai nuna wariya ba mu a dariƙan mu ba haka muke ba mu a ƙungiyar mu ba haka muke ba mu a wannan duk ta'assubanci ne lakin laisa ma'ana haza to karfa kuma ka ji waɗannan bayanai malam ya ce abinda ake nufi da wannan ba wai ana nufin an narfadal mazahiba wa natrukaha ba wai an ce mu watsar da duk wata mazhaba ba ruwanmu da karantarwarta wa natrukaha duk mu bar mazhaba ta karantarwar fiqhu maliki karantarwar fiqhu shafi'i hanbali hannafi duk mu watsar da littattafan su mu zubar mu ce ina qur'ani yake ina hadisai ba kai saka gano su ba kamar yadda waɗancan suka gano su abin da aka ce maka ka bi su duk wanda ya bi ƙarfin dalili ka bi karantar washi amma ba wai ka karyata su duk watsar da su ka debo su ka haɗa su da jarida ka zubda ba wannan ka jawo kanka aiki domin duk bayanansu sai sun gwada da hadisi duk bayanansu sai sun gwada da alkur'ani ba wai ana nufin a watsar da littattafansu ba ba haka bane bal nastafidu min al-mazahib lallai ne mu fa'idantu da waɗannan mazahib na waɗannan limamai guda hudu min fiqhil a'imma daga ainihin fiqhun waɗannan shugabanni managarta li'annahu sarwatun azima domin wani abu ne mai tsadan gaske wata sarwa ce mai girman gaske wanda in baka bi ta ba to ba za ka mori addinin ka ba za ka ji daɗin shi ba duk mutumin da bai karanta fiƙihu ba ba zai ji daɗin gane hadisai ba duk mutumin da bai goge a fikihu ba ba zai ji daɗin alkur'ani ba an gane ko don wata sarwa ce wacce take azima mai girma lakin na tabi'u dalil sai dai fa kai hattara dalilai za ka bi ba kowane littafi sunansa fiƙihun malikiya ba ba kowane littafi ne fiqhun shafi'iya ba ba kowane littafi ne fiqihul hanbali ko hannafi ba mm-hmm. akwai ainihin wa'inda suke bin son zuciya daga cikin wa'inda suka zo daga baya mabiyansu wanda suka zo suka rika babbata musu tafiyarsu an gane ko yawwa duk mutumin da yake da dalili man kana ma'ahu dalil duk mutumin da yake da dalili tare da shi akazna min qawlihi shikenan sai mu karbi maganarsa hmm? shikenan shine ai muke kai go sai mu karbi maganarsa ba za mu bi maganar wani ba akazna bi qawlihi shine ma'ana sai mu karbi maganarsa kawai duk mutumin da muka tarda ma'ahu dalilun bayanin da yake yayi shi ne tare da dalilai sai mu karba haza huwa alwajib wannan shine wajibi kawai karka lura da waye ya kafa dalili ya kawo hujja eh to kai aiki da shi wa malla ya aribu dalila duk mutumin da kuma ba zai gane dalilai ba haka ne kuwa to wa malla ya aribu dalila duk mutumin da ba zai gane dalilan ba to ya tsalo ahalul ilimi kaje ka nemi ma'abota ilimin sunna wanda ya san sunna zai kace ni kam ana cewa abu kaza da kaza na ga ana yin abu kaza shin abun hakan din yana da kyau malam ko kuma an ce mini in zan yi kaza ga yanda zan yi ni kuma na ga da ga yanda ake hakan din yayi sai ce maka eh don akwai hadisi eh don akwai aya eh lallai an samu sahabi wane yayi umarni ko yayi shikenan ba wani matsala kenan in har kai ba za ka iya gano dalilai ba to ka rika tambayar masana dalili qala ta'ala fasalu ahla zikiri in kuntum la ta'lamuna domin Allah cewa ku tambayi masana in ku ba ku sani ba li'annaka turidu turidu bara'ati zimma abinda kake nufi ka samu kubuta kowa abinda yake so ya samu kubuta ko to tunda kubuta kake nema kuwa in mutum ya kawo maka dalili a ƙur'ani to ka gwama shi da kanka ka hada ka riƙe ƙanƙan karka yadda ka rabu da shi idan kuma ya kawo maka dalili a cikin sunna ka kwama ka hada a jikinka ka rike gangan karka yadda ka rabu da wannan idan kuma ya kawo maka sai ya zama na sam sam sam sam wannan abun bai dace da abin da ya kawo abin da ya kawo din bai dace da abin da yake cikin alkur'ani ba ko sunna ko maganganun magabata na gari ba to ya kamata ka bar markayansa an gane ko wannan shi ne don yadda za ka yi ka gane kuwa shi ne ka gwama shi da alkur'ani ka gwama shi da sunna ka gwama da aikin sahabbai in ka ga bai zo daidai da ɗayan wayannan abubuwa ba to ka bar markayansa in ba za ka gane yadda za ka yi ka gwama ba to ka tambayi masana fas'alu ala zikiri in kuntum la ta'lamuna li'anna domin li'annaka turidu bara'ata zimma don kana son ka kubutar da kanka ne fa iza kunta ta'rifu in kuma kai din masani ne to alhamdulillah kuz bidalil shikenan sai ka rika karbar magana kawai tare da hujja shikenan ka tsira wa idza kunta la ta'rifu in kuma baka da masaniya to fa innaka tas'alu ahlal ilmi sai ka tambayi wa inda suke da ilimi sai ka tambayi masana hadha huwa alwajib wannan shine abin da yake wajibi akan mu sai alqismu sani kashi na biyu min al-istihadi al-fiqhi daga ainihin ijtihadi na furu'a ma lam yazarfihi dalilun ma adil qaulaini sai aka samu maganganu guda biyu sai baka samu wata magana wanda ta fi rinjaye ta gefen hadisi ba ko ta fi rinjaye ta gefen wani uh, wata aya ba lam yazhar fihi dalilun ma adil qaulaini ba a samu wani dalili da ya bayyana a cikin ɗayan maganganun nan guda biyu bal kilal qaulaini dukkan su ma maganganun guda biyu babu wata maganan da ta saba wa wata aya ko ta saba wa wani hadisi mutamalun dukkan su sai kai aiki da kowanne daga ciki <coughs> an gane ko fa hadha la inkara fi al ijtihadi domin babu inkari a cikin irin waɗannan mas'aloli na ijtihadat ma malam ya yatarajjah shay'un bid dalil matukar ba a rinjayar da wani daga ciki ba tare da wani dalili mai ƙarfi idan aka ce ga wannan shine arjahu wanda ya fi rinjaye ko rajjaha ya rinjayar da maganar wane sai ka bi dalilin da ya sa ya rinjayar in ka bi dalilin ka tabbatar da eh dalilinsa ya yi ƙarfi ta yanda eh lalle wannan magana ita tafi rinjaye to shi kenan sai ka bi ta in kuma ka tar da maganar wancan tarin yayi ta wancan amma kuma ga wata kuma wanda tafi jaye arjahu kenan wanda tafi jaye to sai ka bi wanda tafi jayen. an fahimta ko to amma idan babu fa to shi kenan sai ka bi wannan ijtihadi na wannan malami babu wani inkari fala inkara ala man akaza bi qaulin min al aqwali babu wani kuskure ba inkari ba zargi ga mutumin da ya bi irin waɗannan maganganu ta Allah ya kuna inda huta asu amma da sharaɗin kar ya zama akwai nuna wariya awil hawa ko son zuciya kaza akwai wanda zai bi abu kawai akan shi yawa don nasa ne don namu ne shi yasa ko ma yaya kawai sai ya gyara wannan aikin to kar ya zama to akwai ta'assubanci ko kuma son zuciya ya zama na son gaskiya ne tsantsa kake yi an fahimta ko ta'assub shi yake damun jama'a yanzu haka kawai fa yanzu in dai tare kuke da mutum a abu to ko yaya abun ya ɓaci kawai daidai ne wai ba za a yadda ya ɓaci ba ba za a yadda ba sam a nan fa an yi kuskure duk kwaɓar da aka kawo aka kwaci ba sai a ce eh tun da kaga suna yi akwai dalili to wan ina dalilin ai baka fi su karatu ba tun da kaga dai an yi akwai dalili to ina dalilin babu wani ma za a ce maka ai ilimi kala-kala ne akwai na baɗini akwai na zahiri kai ba ka da ilimin baɗini to ina za ka hango shi to shi da yake da na baɗinin ya fito da shi ya gaya mana mana a su su kaɗai aka keɓe da shi ce ce to su zo su yi su kaɗai hmm. tun su kaɗai aka keɓe musu irin wannan ilimin to aiki da ilimin ma mu bar musu su kaɗai duk ilimin da aka ce kai ba za a gaya maka shi ba sai dai a gaya maka umarnin kawai to ba na gaskiya ba ne ilimi na gaskiya ko kuma aiki na gaskiya to iliminsa a fili yake domin ƙura'ani an saukar da shi ne litu bayyana hulin nasi don ka bayyana wa mutane an gane ko to duk abin da za ka zo ka ce kai kaɗai ka san shi to malam ga ya mana mai ce a'a kai dai ka bi abin da muka ce kawai wannan ilimin ya fi ƙarfin ƙwaƙwalwarka ya ce to wannan aikin ma ya fi ƙarfin gaɓoɓi na? ba shi kenan ba sai ku je ku yi kowane su da kuke da karfar kwakwalwa mu a bar mu daidai da ainihin kwakwalenmu daidai da gaɓoɓinmu kawai wanda ya zo a kitabu wa sunna da amalu sahaba shi kenan don su su ne daidai da mu an fahimta wannan to wannan shine amma kar ka zama to mai ta'assubanci da kungiya mai ta'assubanci da ɗariƙa mai ta'assubanci da jama'a mai ta'assubanci da yare mu al'adar mu haka muke mu a garin mu haka muke yi mu malamin mu haka yace hmm? ka zama mai ta'assubanci ka zama mai son mai bin son zuciya kar ka yadda ko shekara ɗari kuka shekara da malami yana karantar da kai bidi'a ran da ka tsinci wani ya karantar da kai sunna bi an gane ko kuma wancan malamin da ya karantar da kai bidiya ai ya karantar da kai sunna a wani wuri mm. girmama shi Allah ya saka da alheri ko gane ba ai in ya karantar da kai bidiya a wani wuri akwai inda ya karantar da kai sunna ko to ka bi sunnar bidiyar kuma ka watsar sai ka ɗauko wannan karatun da ka samu a wajen wancan malami wanda ya dace da sunna sai ka haɗa da na wancan babu duk duniyan da inda aka ce mutum malaminsa daya ko haka aka ce wayannan malaman yawo suke su karanta a gun wannan sun yi karatu a gun wannan sun yi wani ma malamin sun yi karatu a gun shi bai san su ba an fahimci wannan don haka gaskiya farauta ta kawai ake yi ita gaskiya wani abu ne wanda ya ɓace wa mumini yana yawon neman sa. duk inda ya samu kawai ce yau na gane sai ya ɗau kayansa yanzu kana neman saniyar ka kawai in ka same ta gun wani mutum zai ka ce kai saniya ta nake nema to amma wannan mutumin ban san shi ba ga ta kuma ita ce a hannun shi mutumin kake so ko saniyar ka? to karbi ka. ko to don haka in ka tar da gaskiya a gun mutum kowaye karkace to ga gaskiya ka amma wani ne ya faɗi wanen kake nema dama ko gaskiya to dauki gaskiyar ka bar wanen a wurin an gane ko yawwa kar mutum ya zama mai ta'assubanci da kungiya mai ta'assubanci da dariƙa, mai ta'assubanci da wata jam'iyyarsa ko jama'arsa ko wani malami ko wani uba ko wani wa ko wani shugaba duk mai ta'assubanci da irin wayannan ba addinin gaskiya yake yi ba waɗannan akan bi maganganunsu lokacin da suka dace da dalilai akan kuma watsar da maganganunsu lokacin da suka saba wa dalilai an fahimta ko don ko mutum ya yi kuskure a nan ka aje masa kuskurensa ba zai hana mutumin kirki ne a can ba tunda a can ya karantar da gaskiya an gane ko to idan da haka ake tafiya da komi ba zai zama da matsala ba Allah taimake mu kar mutum ya zamanto mai bin alhawa son rai bin son zuciya hadari ne wa inna ma qasduhul haqq mutum ya zama na ko da yaushe manufarsa ina gaskiya take lizalika la yunkiru al-hanbali ala shafi'i shi yasa zaka tarda imamu hambali babu inda zaka samu yana kushe shafi'i ba kai kuma yanzu kana cewa imamu shafi'i kaza kaza kaza kana kushewa saboda hanbaliya kake ko kuma kaba saboda kana ainihin shafi'iya kana kushe hambali? to su a tsakaninsu ba inda zaka tarda hambali yana kushe shafi ko ba shafi'i na asali yana kushe ba hambali na asali wala yunkiru shafi alal maliki haka kuma shafi bai taba kushe maliki ba hasili ma zaka je yana yabonsa don har zuwa yayi karatu a wurinsa ko ya je kuma ya biya masa muwaɗa ya karanta haka su wayannan malumma suke an fahimci wannan ko don haka baka samun wani wuri wata gaba inda suke kushe junansu wal a'immatul arba'a duk waɗannan shugabanni guda hudun nan wa atba'ahum da su da mabiyansu ikwa yan uwan juna suke a musulunci yan uwan juna ne a musulunci kamar yadda Allah ya ce eh, inda shari'a ta ce innamal mu'minuna ikhwa ko al muslimu akul muslim to haka suke alama dari zamani duk tsawon zamani da suka rayu su yan uwan juna ne kuma kowa na fa'idantuwa da dan uwan shi wallahi alhamdu alhamdulillah godiya ta kare wa ubangiji subhanahu wataala ma waqa bainahum adawatun babu inda zaka tarda an ce sun yi gaba wala waqa bainahum hazazatun babu inda suka yanke wa juna kauna wa in waqa shay'un min zalika wa inna ma huwa min ba'dil mutaassiba in ka tarda wani abu inda aka yi wasu maganganu na batanci ga wani daga cikin wayannan limamai to wallahi ɗaya ne daga cikin wa'annan yan gani kashe ni na mazhabar su suka rubuta amma ba maliki ba ne ‘yan gani kashe ni malikiya ne irin ‘yan baya-bayan wayanda su ba manufarsu daidai da shi maliki din ba ko kuma ‘yan gani kashe ni shafi'iya wayanda su kwata-kwata ba na kusa-kusa da shi din ba ne ‘yan baya-baya ne wayanda sam ra'ayinsu ya saba da nashi ma haka kuma na hambali haka na hannafi in dai kaga wani wuri an yi wani tarƙiƙin da bai dace da gaskiya ba to yan ta'assub ne na wannan mazhaba amma ba asalin su din bane fa inna ma huwa min ba'dil muta'assiba wasu ne daga cikin yan nuna wariya yan gani kashenin abu alladhina la ibrata lahum wanda su kuma shari'a ma bata damu da su ba ko ambatan su ba a yi la ibrata bihim ko ba a ma lura da irin wayannan don haka in kadar da irin wayannan ba ya wuce kawai lakin aljamhur ko kuma lakin jamhuru ashabul mazahib amma jamhuru mafi yawan ashabul mazahib almajiran waɗannan malamai waɗanda suka assasa wannan matafiya almajiran imamu malik na asalin ka samu suna girmama imamu shafi'i almajiran imamu shafi'i na asalin zaka tarda suna girmama maliki almajiran hannafi suna girmama shafi'i haka maliki haka hambali duk haka suka rayu wa'incan na farkon amma duk mutumin da kaje yanzu yana ta watsar da abubuwa na imamu malik ya watsar da na shafi ya watsar yan ta'assub ne na yanzu yanzu mai son ya kafa kanshi ba addini ba ka san akwai wanda za su zo daga baya su so suke su yi fice kawai a san su ba wai addini ya yi fice a gane shi ba wai shi ashe ba za ba zai yi suna ba sai in ya bata mana na gaba sai ya bata magabata na gari to a hakan kuma sai ya lalata al'amarinsa bai sani ba an fahimci wannan ko to malam yace duk wa'anda kaga sun zo suna batanci wa imamu malik ko suna batanci wa imamu shafi ko hambali ko Ahmadu, ko abu hanifa duk yan baya ne wa'anda suke aiki da ra'ayi tsantsa wa'inda suke son kafa kansu kawai ba wai addini ne manufarsu ba masu zan raba kan jama'a ba haɗin kai ne manufarsu ba ana fahimta kuwa Allah ya datar don haka la ibrata bihim malam ce wa'annan kuma ba ma ko kulawa da su tunda jamhur ashabul mazahib al-arba dukkaminsu alhamdu su laisa laysa bainahum adawatun ma'ana laysa bainahum ada'un ma'ana adawatu babu wani gaba tsakanin su kam malaman na asalin da almajiransu na asali ba wata gaba ba wata gaba tsakanin su an gane ko wala tafarrukun kuma babu rarrabuwan kawuna tsakanin su dukkan su ala kitabu was sunna suke tafiya duk su ahli sunna ne suna tafiya akan littafin Allah da sunnar manzon Allah wala hazzazatun babu kauracewa juna a tsakanin su babu yankewa juna kauna sam a tsakanin su wa juna suna auren juna wani zai je ya auri yar wani wane kuma zai auri ƙanwar wane zai auri yar wane zai auri uwar wane tsakaninsu suna auren juna wai salli ba'dhum khalfa ba'dhin kuma kowa yana sallah a bayan kowa an gane ko wai sallimu ba'dhum ala ba'dhin kuma kowa yana yi wa kowa sallama tsakaninsu daidai suke da wa'anda suka zo daga baya eh to waya ta'akauna kuma suna zaman yan uwantaka na musulunci ma anna indahum ikhtilafun fi ba'd al-masail al-ijtihad ijtihadiyya kuma duk da kasancewa a wata furu'ar sun samu kilafa a gefen ijtihadat din su sun samu kilafa amma duk da haka yan uwantaka tana nan tsakanin su al-muhtamila idan aka ce بعض المسائل مسائل الاجتهاديات الم... والاجتهادية المعتملة inda ake yin saɓani a kan wa'yansu, matsaloli na ijtihadi wanda babu wani nassi ƙarara wanda ya ce na wane ba haka ba ne na wane shi ne gaskiya su ne ake kira irin wayannan wanda kowanne na iya zama daidai to sun samu saɓani a irin wayannan amma kaga wannan bai kai yanda za su zo su saɓa da juna ba domin ra'ayina ne na gani a yanda nake fassara wata aya na kiyasi da ita ko wani hadisi na yi kiyasi da shi ko wani aikin sahabi na yi kiyasi da shi kai ma sai kai kiyasi da wani aiki daga cikin umarni daga aya ko sunna ko aikin sahabbai to shi kenan yaushe zan yi inkarin ka yaushe za ka yi inkari na tunda da a ce na kan ga wata aya ta zo ta tabbatar da naka ko ta tabbatar da nawa ba kiyasi ba ne to ni ma da na watsar da nawa na bi naka haka kai ma da ka watsar da naka ka bi to amma yanzu me muke yi muna neman dacewa ne an fahimta ko to duk da cewa akwai irin wannan sabani na neman dacewa allati lam yazhar rajahanu ba'dihim ala ba'dhin kuma ba samu wani bangaren da yafi rinjaye a gefen dalilai ba wa min huna saboda ne haka ne anan Kalu suka ce alkalimatul mashhura kalma wacce tafi shahara a cikin bayanai suka ce la inkara fi masailil ijtihad wannan ba abun inkari bane don mutum ka samu a wasu mas'aloli na ijtihadi yana yin kaza ku kuma a bangaren ku kaga abu kaza ake yi wannan bai kamata ka yi inkarinsa ba bai kamata ka kore shi daga jikinka ba bai kamata kuma shi ma ya kore ka ba bai kamata ya kyamace ka ba bai kamata ka kyamace shi ba don a samu irin waɗannan saɓanai na ainihin irin waɗannan abubuwa na ijtihadi an gane ko fa'iza kana alu baladin idan kaje wata ƙasa sai ka same su ala ƙaulin min hazihil al sai ka samu suna aiki da wata magana cikin irin waɗannan maganganu na ijtihadatul ulama sune al-ijtihadiyya allati lam yazhar ma khalifuha kuma ba a samu wata maganan da ta saba mata ba wala ma Ariduha ko wanda ta bijiro take yin fito na fito da ita ba mujtami'ina ala ra'ayin min hadhihi al-ara sai ka samu sun haɗa kai suna bin wannan ainihin karantarwa wannan ra'ayi na wannan malami su ci suke bi sannan kuma baka da wani hadisin da ya rushe wannan ra'ayi baka da ayar da ta rushe wannan ra'ayi kai ma kuma ra'ayin da zaka kawo akan wannan mazhaba ko kuma akan wannan matsala kai ma ba wani dalili kake da shi mai karfi ba duk dai kiyasi ne duk ijtihadi ne to ka jale su akan ijtihadin su in dai ka tar da kasar su haka suke sun haɗa kai akan wannan to bar su akai an gane ko fala ya li'adin bai kamaci wani mutum ba an yi farrika hazal ijtima ya ce zai raba musu wannan haɗin kan ba bal yambagil waqaf wajibi ne ya kamata kawai ya dace da su shi ma a tafi a kai wadamul ikhtilaf kar ya yadda ya sa musu sabani ya bar su tafi a yanda suke yi an gane wannan maganganun go to don haka idan kuma ka zo ka tar da ana yin abu amma kuma ba ga dalilai daga alkurani ga dalilai daga sunna tabbas wayannan abun da suke yi ya saba wa hadisi ya saba wa sunna wannan ba za ka ce bari dai in bar su haka kar in raba kan mutane to ai ka bar mutane a cikin bata kenan anan kam sai ka fito musu da sunna a fili sai ka ce ga yanda sunna ta ce ga yanda Allah ya ce ga yanda sahabbai suka rayu to wannan ba raba kan jama'a bane mamma gatar da mutane akan aqida salima sai ka zo ka kawo musu wani gurbataccen abu kace zaka raba kansu ba dalili daga alkurani ba dalili daga sunna kai ma istihadi zaka kawo kamar yadda shi ma ya kawo istihadi wannan kai shirme kuma ba kai yi abin da ya dace ba ka zama mai raba kan al'umma an gane ko to amma mutane sai ka gari sai ka tarda suna bidiya kai kuma Allah ya fahimtar da kai sunna shikenan sai ka jale su akan bidiya ka ce kar raba kansu eh to kenan ka hada kansu ka gora duk ka tura su wuta sai ka nuna musu sunna ta yadda in Allah ya yi wa ‘yan su rabo sai su ware sai su zama ‘yan aljanna kaga an rage an ƙari al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam in kuma Allah ya yi musu baiwa duka ma sai su fahimci sunna duk sai a zama ‘yan ma'aikin manzo ‘yan ma'aiki annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko to ka san yanzu yawanci ba a so a zama ‘yan annabi Muhammad sallallahu alaihi sai dai ‘yan kaza ‘yan kaza ‘yan kaza ‘yan kaza amma ‘yan Muhammadiyya mm, mm. eh <laughs> haka kawai ka ce Muhammadu annabi Muhammadu shi kadai ba ka da jagora ba ka da kowa kai za ka je lahira ba ka da mai gida ka shiga uku to wani jagora wani shugaba ya fi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eh? imamul anbiya'i imamul mursali imamul kalki ajma'ina eh shine shugaban annabawa ma shugaban manzani shugaban halittu duka kuma kace shi kake bi sai a ce wai baka da mai gida Eh? wanda shi wannan da ake so a haɗa ka da shi shi kansa bukata ake yabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma ba zamanin ka yazo ba balle a ce ka dau littafi ka je gaban sa kai karatu ko ka je gun wanda yake nan ka yi karatu ka gane ina manzon Allah yake don ka je gun sallallahu alaihi wasallam ka gane ina sahabbai suka rayu don ka je gun kai ma ka rayu a wurin wannan shine aqida amma ai ta danka maka wayansu mutane kana rikewa ai ta danka maka kana rikewa ai ta danka maka kana rikewa kai ta kiran bayin Allah haka kawai ka rude kwakwalwarka gaba daya baka gane ma ina ne sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam take ba su kuma ba raye suke ba balle ka ce zaka je su karantar da kai a'a wai rike su kawai ka ce kana son su eh qul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni yuhibbukumullah Allah ya ce in kuna son Allah ku bi manzon Allah sai Allah ya so ku shikenan ashe in kana son Allah ya so ka wa zaka bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to tunda kana bin annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce yana son ka to kuma akwai wanda zai ce don me hmm? wani wa'azi da na taba ji Allah ya saukake wai in an je a lahira akwai wani karni da za a yi wani wata gaba za a zo a ɗauko wayansu mutane sai Allah ya ce a je aljanna da su wannan su zo su tsaya su ce sam wannan ba za su je aljanna ba ta ce to don me sun bi abin da na ce ce sam su ba su bi abin da muke so ba don haka ba za a kai su aljanna ba wai Allah ce to shi kenan inda kun hana ba komi su je inda kuke so wai sai a kai su wuta ta ce to kun gani ko Shi ne illar kin bin wa'annan shugabanni kaga har Allah ma za su tsaya a gaban Allah su yi jayayya da Allah su ce san wayannan ba su bi mu ba a kai su wuta Allah ce to ai sun bi ni ce a'a mu ai ba su bi mu ba eh wai su ai ba su bi su ba don haka wai sai Allah ya haƙura shi sai ya sallama sai a kai su wuta wai kuma fa a kan mimbari fa wa'azi yake ana Allah ana ba ai ba su san Allah wai Allah ne zai ce ai abu wai ka zo ka ce wai a'a wannan wai kai baka yadda ba wani ma ce kai su fa ko Allah baya so in dai suka ce mutum ba su yadda da shi ba ko Allah baya so ba zai je aljanna ba wannan in ka ji ba zai ka ji kaman ba a yi ba a gani akwai fa mutumin da ka ji fa da bakinsa zai ce maka wai yanzu ko annabin ya dawo dole bi wannan wanda suke bi dolensa kawai in yakin ku su ta shi su wuce kawai ba ku ji ba gashi nan ana yawo da sautin kuma ana ji in wannan saboda Allah ina zai kai mu ina zai kai mu irin wannan kadai bai ishe mu bala'i a duniya ba bai ishe mu mu rasa zaman lafiya a duniya ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama abun gwaran mu ko muna ƙaryar shi muke so kana ai ƙarya ce Allah ya sauri wallahi mai son annabi sallallahu alaihi wasallam shi ke cewa annabi ya ce ku zo ga abin da annabi ya ce shi shine masoyin